بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نطبق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أكراتمنا لتافن الدروس المهمة لعامة الأمة زامو يسلر النبي صلى الله عليه وسلم آي كتشي نعم يقف ويجعل الرجلين على استقامة البدن متم زي تسيا يسنيا kafofinsa su zama sun daidaitu kamar yadda jikin yake daidaice. Yani la yufarrij ar-rajlayn ba zai bubbuda kafofinsa ba. wala yadhum kuma ba zai haɗe kafofinsa ba yaj'ala ala istiqamat al-badan a'a zai tsayar da su ne kamar yadda jikin yake tsaye an-nazar da'iman yakunu ila mawdi' as-sujud kallonsa koyaushe zai zama yana kallon wurin da yake sujjada ne yustahab lahu an yusalli ila sutra ila shay yasturu min an-nas hatta la yamurru bayna yadayhi mustahabbi ne in zai yi sallah ya zama ya yi zuwa ga abin da yake tare shi daga mutane abin da ake kiransa sutura saboda kar wani shige ta gaba gare shi gabanin ya zo sallah mun yi bayani cewa dama ya aikata duk sharuɗan sallah idan ya tashi wajen ɗaga hannunsa zai ɗaga hannunsa alhalin ya har haɗe tsakanin yatsunsa shi kuma cikin hannun nasa guda biyu suna fuskantar alƙibla zai ɗaga shi setin kunnuwansa biyu ko kuma wajen kafaɗarsa. ya buɗe hannunsa yatsun ya zama ya bubbuɗe su ko kuma a'a ya sanya su a tsaye duk wannan yana cikin kurakurai. يقول الله أكبر إن يزو ألوكة سيأتي الله أكبر ثم يضع باطل كف اليمنى على هنا على المفصل الذي هنا على الصدر هكذا وضع idan ya zo kuma sai ya ɗauki cikin tafin hannunsa na dama tsakiyar tafin hannunsa na dama sai ya ɗora shi a kan wato kan gwiwar ko wuyan hannu wuyan hannu ko kuma ya yi kamar yadda malam ya riƙe wadda ake kiransa qabdu hada min al-akhta yin haka da kamar yadda malam yi yana cikin kurakurai aw haka khata ko kuma ya saki hannunsa bai rike ba a kirjinsa shi ma kuskure ne aw yaqbid haka khata ko kuma in ya tashin ya kai shi can jikin wuyansa shi ma kuskure ne aw ala qalbi ko kuma saitin zuciyarsa na'am yada ala sadri bidon takalluf zai dora shi ne akan sa ba tare da yayi wani abinan ba الآن يستحب له أن يقول دعاء الاستفتاح to a wannan lokaci shine mustahabi ne yayi abin da ake kiran su addu'an buɗe sallah kan yaqul mathalan subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka 'an an-nabi sallallahu alaihi kamar yace subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka wa ta'ala jadduka wa la ya faɗi wannan zikiri ko kuma sauran abubuwan addu'o'in buɗe sallah da ake kiransu istiftahat waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude sallansa da su thumma yasta'id yaqul a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa yaqra al-fatiha daga nan kuma sai ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai kuma ya fara fatiha alhamdulillahi rabbil alamin har karshen ta wa yastahab lahu an yaqra ma tayassara min al-quran aya fa akthar sura bayan ya yi fatiha to mustahabbi ne kuma ya karanta abin da ya sauwaka na qur'ani ko da aya ɗaya ne ko aya biyu ko uku ko kuma sura ma gaba ɗaya thumma yukabbir wa yarka sa'an nan sai ya kabbara ya tafi ruku'i na'am ar-ruku' labud an yakuna adh-dhahr ala istiqama wahida ma'a shi kuma ruku'i dole ya zama bayan ya daidaita da kansa wato daidai kan yake da baya kar kan ya sama ko ya ƙasa sa'an nan kuma ya kama gwiwoyinsa guda biyu shi hannunsa da gwiwon hannu kar ya lankwasa su a miƙe yana cikin kurakuren ruku'i eh, shi ne ya lankwasa hannunsa shikenan sai kaga bayan ya lankwashe ko ya sanya kan yayi ƙasa can ko kuma ya ɗago kan sama ko kuma ya sanya tafukansa guda biyu a kan cinyoyinsa ko kuma ya sanya hannunsa a can kan wato gwiwa wani ɗin ƙafarsa ويمد المرفقين ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا ويستحب أن يزيد بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أبين دا أكي سو شيني ya ɗora أكن a كفرسا gwiwoyin ƙafarsa سو يديدي تباينسا su to wajibi ne a lokacin ya faɗi zikirin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato subhana rabbiyal azim guda ɗaya ko kuma ya faɗi fiye da haka na uku na biyu na hudu haka wannan mustahabbi ne amma na farko wajibi ne to a lokacin da kuma zai faɗi sami Allahu liman hamida shine a lokacin da yake tasowa zuwa ga tsayuwa kamar yadda malam ya kwatanta idan ya tsaya kamar yadda malam yake tsaye sai ya ce rabbana walakal hamd كثير من الناس يخطئ يقول بعد ان ارفع هنا هنا يقول سمع الله لمن خطا لابد بين الركوع وبين الاعتدال مع رفع اليدين يقول سمع الله لمن حمده to wasu mutane anan suna yin kuskure shine sai ka ga mutum sai bayan ya taho ya zo ya tsaya tukunna sai ya fara sami Allahu liman hamida rabbana wa har zuwa karshe to abin da ake so yadda zai yi shine a lokacin da yake tasowa daga ruku'i kafin ya zo ya tsaya shine zai ce sami Allahu liman hamida na'am thumma yasjud 'ala al-a'dha' as-sab'a sa'annan sai ya sujjada akan gabansa guda bakwai wa al-kaffayn wa rukbatayn wa batn asabi' ar-rijlayn goshi da hanci guda ɗaya kenan sai kuma tafin hannayensa guda biyu sai kuma gwiwoyinsa guda biyu sai idon sawunsa wato da kuma kan yatsunsa na kafofi guda biyu yana cikin kurakurai ya ɗaga kafofinsa haka ko kuma ya sa su irin yadda aka kwatanta ko ɗaya kan ɗaya ko wani kan wani ko ya sanya wato wannan ɗin hannunsa tsintsiyar hannunsa a jikin ƙasa ko kuma ya takura agu guda kamar yadda aka kwatanta يعني يمتد يمتد حتى تظن نائم ko kuma ya buɗa ya buɗa sai ka yi zaton makwanci ya yi zai yi bacci sai ya taso yana mai tasowa da kabbara ya zo ya zauna in ya tashi zaban kafar dama zai wato doge ta ne zai cake ta ya kafe ta akan kasa ita kuma ta hagu zai zauna a kanta ya kwantar da ita ya zauna a kanta duk zama da ake a cikin sallah irin wannan zaman ake yi sai dai a zama na ƙarshe na tahiyar ƙarshe to to shikenan ana yin zama da ake kiransa tawarruk wato shine ya zauna a kan kwatolinsa ya fitar da kafan ta can ya kafe wannan yana cikin kurakure ya irin wannan zama ko kuma ya irin wannan zama wannan kurakure ne dukkansu. zai sanya yatsunsa ƙarshen su ya zama a ƙarshen wato gwiwarsa idan ya zo tahiya wato zai na jijjiga yatsarsa zai sallama ne da kansa kawai ba da jikinsa gaba ɗaya ce assalamu alaikum rahmatullah ya sake cewa assalamu alaikum rahmatullah ta hau yana cikin kurakure ya yi sallaman wato da kafadunsa gaba daya ko kuma aya wato jijjiga hannayensa ko kuma ya buga su ma akan gwiwansa ko ya karkada kansa haka sama da ƙasa ko kuma dama da hagu idan ya kammala sallama idan ya kammala yayi sallama to anan kenan sai ya yi tasbihi akan yatsunsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa wallahu a'lam Allah shine masani